Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19 31 da sittin, sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma na iya kama maka tsaye a tashar VOA Africa biyar sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad. Dalol da maniya murya arewa ana kuma iya kama mata hanyar sadarwa a yaushe akan Hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da safiyar yau Alhamis 4 ga watan Mayun shekara ta da goma sha bakwai Ni ne Sarfila Hashin Gumel tare da Baba ko Makeri da ma sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai. Shugaban hukumar bincike manyan laifuka ta FBI a nan Amurka James Comey ya ce yakan damu idan ya yi tunanin cewa mai yiwuwa hukumarsa ta yi tasiri a cin zaben shugaban Amurka da Donald Trump ya yi. amurka ta fara janyo kawayenta na yankin kudu maso gabashin asiya su sa hannu a kokarin dakatar da shirin nukiliya ta koriya ta arewa 'yan takarar zaben shugaban kasar faransa sun gwabza a wata zazzafar muhawara ta sa'o'i biyu a gidan talabijin jiya laraba kanin labaran kenan dangane da binciken da hukumar yaƙi da rashawa ta jihar kano ke yi akan batun nan na zargin an yi ba daidai ba wajen sarrafa kudaden masarautar Kano. Shin ko nawa ne masarautar Kano ta gada tun farko? Biliyan ɗaya da naira dubu ɗari takwas da casa'in da uku da ɗari uku da saba'in da takwas da naira ɗari tara da ashirin da bakwai da kobo talatin da takwas. Wannan shine abin da sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu ya gada. Sai a biyo mu cikin shirin domin jin yadda ta kaya. Biyo bayan rahoton ƙarshe na kwamitin dattawa ya fitar kan babacir. inda ta same shi da laifin karɓar tukwici fiye da naira miliyan biyar to koya magoya bayansa za su ji idan gwamnatin tarayya ta yanke hukuncinta za mu ji bakin ciki mu yi talla an kore shi akan gaskiyansa duk mutumin da kuma aka kore shi akan gaskiyansa to za ga illa illar shine za a iya kawo wanda za a yi kukansa ko ko wanda za a yi dana sani da shi haka kuma muna tafi da shirin domin iyali wanda giras alheri abdu za ta gabatar amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. salamu alaikum jama'a shugaban hukumar binciken manyan laifuka a nan amurka ta fbi james comey ya ce yakan damu idan ya yi tunanin cewa mai yiwuwa hukumarsa ta yi tasiri a cin zaɓen shugaban amurka da donald trump ya yi sanadiyar sake buɗe bincike game da yadda 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar democrat hillary clinton ta yi da bayanai sakonnin imel ɗin gwamnati a lokacin da take sakataren harkokin wajen ƙasar. kwami shine daraktan hukumar binciken na fbi hukuma mafi muhimmanci wurin kiyaye wato dokokin kasar ya shaidawa kwamitin majalisa cewa ya yi takaicin bayyana sake buɗe bincike 'yan watanni bayan da aka wanke ta daga zargi sai dai kwami ya ce zai zama babban matsala idan ya ki bayyana sabon bayanin bayan kuwa ya tabbatar wa majalisa cewa an kammala binciken ya ce wani zaɓi ne mai wahalar gaske amma dai yana ganin shine mafi a'ala hukumar bincike ta fbi ta yi bakin kokarinta ta ta ki bayyana bincike da ta gudanar akan masu takaran saboda kada ya yi tasiri akan sakamakon zaɓe sai dai komi ya ki amincewa da sakamakon bincike ne ya kai ga trump ga yin nasara akan abokiyar karawansa clinton a shekaran jiya talata clinton ta ɗora wani laifin rashin nasaranta akan komi clinton ta ce tana gab da lashe zaben shugaban ƙasa ana sauran 'yan kwanaki goma sha ɗaya ga yin zaɓe sai kwamin ya bayyana sakamakon binciken da ya gano wato dubban sakonnin imel ɗinta a lokacin da take sakatariyar harkokin wajen amurka a kan kwamfutan wani ɗan majalisa anthony waina wanda shi ne mijin matamakiyar clinton mai suna human abdin amurka ta fara janyo ƙawayenta na yankin kudu maso gabashin asiya su sa hannu a ƙoƙarin da manyan jami'an sojin amurka suka kwatanta shirin tsaro mafi mahimmanci ga amurka game da shirin makaman nukiliya da barazanar makamai masu linzami na koriya ta arewa wanda aka bayyana a taron ministocin harkokin waje na kungiyar kasashen kudu maso gabashin asiya ta asiyan da ake gudanarwa a yau alhamis a nan birnin washington dc wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ya faɗa wa murya amurka cewa amurka ta gargaɗi ƙasashen kudu maso gabashin asiya da su yanke hulɗar diflomasiyya da koriya ta arewa kazalika wani jami'i ya shaida wannan gidan rediyon cewar a yayin da ake samun nasara a binciken hanyoyin wargaza muggan makaman koriya ta arewar har yanzu da sauran rana aka ba a yankin asiya mun yi aiki da dama tare da kasashen kungiyar asiyan in ji sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson a wani jawabi da yi wa ma'aikatan ofishinsa a jiya laraba inda ya kara da cewa amurka tana ƙara ƙarfafa jagorancin da take baiwa ƙasashen kudu maso gabashin asiya akan batutuwa na tsaro da dama sakatare tillerson shine ke ɗaukar baƙuncin ministocin harkokin waje a yau alhamis a ma'aikatarsa wanda ke zuwa wuni ɗaya bayan manyan jami'an diflomasiyya daga ƙasashe da dama suka rattaba hannu akan sanarwar da ke yin allah wadai da ayyukan koriya ta arewa waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc 'yan takarar zaben shugaban ƙasa a faransa marine le pen da emmanuel macron sun gabza a wata zazzafar bahawara ta sa'o'i biyu a talbijin a jiya laraba ana saura 'yan kwanaki kafin gudanar da zaben zagaye na biyu le pen ta bayyana abokin karawanta da cewa ɗan jari hujja ne mara tausayi mai rauni a kan ta'addanci a yayin da macron kuma ya kira ta makaryaciya mai tsatsauran ra'ayi kuma a bar tsoro a cikin jawabinta na sharin fage lupin ta kira tsohon ministan tattalin arziki macron a matsayin ɗan takara da bai san inda duniya ta nufa ba shi ko macron ya kira lupin wacce ta tilasta wa ainihin mahaifinta mai tsaurin ra'ayin gurguzu ya fice daga jam'iyyarsu ta national front a matsayin 'yar gadon jam'iyyar gurguzun faransa tsananin rashin ayyukan yi shi yana cikin abubuwa da muhawaran ya mai da hankali a kai macron ya yi kira ga gwamnati da ta sassauta da kananan da kuma matsakaitan kasuwanci a yayin da le ta yi alkawarin ɗora haraji a kan kamfanoni wanda za su ɗauko ma'aikata daga ƙasashen waje a kan batun ta'addanci da ya sanadiyar mutuwar faransawa 240 tsakanin shekaru biyu lopen ta yi kira da a rufe masallatai da ake zaton suna yada aƙidar ta'addanci kuma a faɗaɗa gidajen yari kana a ƙarfafa matakan tsaro akan iyakokin faransa shi kuma macron ya ce ya kamata a ƙara sa ido a kan duniyar gizo a samar da jami'an 'yan sanda masu yawa kuma a inganta musayar bayanan sirri gwamnatin somalia ta ce ta kaddamar da bincike akan mutuwar ministan ayyukan gyare da gyare-gyare bayan da dogarawan tsaron wani jami'in gwamnati suka bindige shi har lahira ministan ya labarai abdulrahman umar usman ya shaida wa murya amurka cewar harbin da aka yi wa abbas abdulhari sheikh siraj a kusa da fadar shugaban kasa ya yi masa lahani sosai siraj mai shekaru 31 a duniya shine minista mafi karancin shekaru a wannan gwamnati ta Minista hassan alkhairi ya ba da sanarwar naɗa shi a cikin watan maris marigayi yana cikin rukunin 'yan gudun hijirar somaliya da suka dawo kasar a bara daga sansanin 'yan gudun hijira na dadab wasu shaidun gani da ida sun shaida mana cewar suraj ya mutu ne sakamakon harbi da jami'an tsaron audito general suka yi a lokacin da suka buɗe masa wuta shi ko audito general nur jimel ya ce jami'an tsaron nashi ba su yarda da motar da ke bin bayansu ba saboda sun zaci 'yan ƙunar baƙin wake ne shi ko shugaba Muhammad Abdulhadi Farmajo da yake ziyara a Habasha ya ɗora a shafinsa na Twitter cewar zai takaita ziyararsa ya halarci jana'izar ban girma ga ministan Suraj sai da ya umarci shugaban hukumomin tsaro da su gudanar da bincike akan wannan harin na kuskure. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla. A jiya laraba jami'an harkokin kuɗi na majalisar masarautar Kano sun bayyana a hedikwatar hukumar yaƙi da rashawa ta jihar Kano domin ba da bahasi dangane da binciken da hukumar ke yi akan batun nan na zargin an yi ba daidai ba wajen sarrafa kuɗaɗen masarautar cikin shekaru ukun da suka gabata. Daga Kano, ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. A makon jiya ne dai hukumar ta sanar da cewa za ta kaddamar da bincike game da wannan batu bayan karɓar korafi daga wasu mutane da ke zargin cewa majalisar masarautar Kano bisa umarnin mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu ta kashe naira biliyan hudu zuwa shida cikin shekaru uku da suka gabata ba bisa ka'ida ba. Waɗannan kuɗaɗe dai masu zargin sun ce sarkin ya gaje su ne daga sarkin Kano marigayi Alhaji Ado Bayero. sarkin kano su allah ya gafarta masa ƙarshen rayuwarsa abinda emirate council take da shi shine biliyan biyu da naira miliyan 875 da naira 163 da kwabo goma sha bakwai. Walin Kano kenan Alhaji Mahe Bashir Wali ke jawabi ga taron manema labarai a makon jiya. Sai dai walin na Kano ya ce gabanin rasuwar marigayi Alhaji Ado Bayero an fitar da wani adadi daga cikin waɗannan kuɗaɗe. An fitar da miliyan tara da tamanin da da da da da ɗari ɗari bakwai hudu, biyar uku saba'in da tara wanda aka biya 'yan kwamitin gini a Dubai Railway City na Darmanawa. saboda haka abin da ya rage biliyan ɗaya da naira dubu ɗari takwas da casa'in da uku da ɗari uku da saba'in da takwas da naira ɗari tara da ashirin da bakwai da kubo talatin da takwas wannan shine abin da sarkin kano muhammadu sunusi na biyu ya gada jiya laraba uku ga watan nan na mayu ita ce ranar da aka ayyana jami'an kula da harkokin kuɗi na majalisar masarautar ta kano za su bayyana a shalkwatar hukumar yaƙi da rashawa hukumar dawalin na kano ya ce za su baiwa haɗin kan da ya kamata domin gudanar da bincikenta shin ko jami'an na fada sun bayyana a gaban hukumar ajiyan kwamar muhi magaji shine shugaban hukumar yaƙi da rashawar ta kano mun samu bakuncin su sun zo mun kuma tattauna da su sun ba mu haɗin kai kuma takardu da muka bukaci a kawo sun kawo sannan a ciki mun gano akalla waɗansu waɗanda za su ƙara zuwa sannan su ma kuma kamar yadda ita dokar ta za a yi ka gado sashe na 31 na dokar a tanaji don an gayyaci mutum ya zo to kuma da sanda ake buƙatar su zai kuma zuwa har sai sanda aka gama binciken da ake yi kuma suna ba mu haɗin kai bisa daga abubuwan da suka faru yanzu kamar su suna ne suka zo su a halin yanzu mutum uku ne kuma daga abubuwan da muka samu zuwa yau mun gara gano waɗanda za mu ci gaba da kirawa dangane da ko hukumar ta fara gano bakin zare akan batun kashe kuɗaɗe a fadar ta Kano kuwa kwamar da muhimmi magaji ya ce yanzu zai wuri idan aka fara cewa an yi kaza ba yi kaza ba an yi kaza ba yi kaza amma dai abin da ke gani shine al'umma su yi hakuri za mu yi abin nan bisa tsoron Allah a mu tabbatar da cewar mun yi adalci akan abin da muke na bincike kuma za mu tabbatar da cewar an kare duk eh, haƙƙin wanda ya zama ne na ciki yana da ruwa da tsaki. Ka ce za ku gayyato wasu rukunin mutanen daga ciki kamar mutum nawa ne kenan kuke sa ran gayyatowa bayan waɗannan uku. Kwari bincike ne fa bincike kuma kamar na faɗa ba kamar ɓawon albasa ne ka buɗe wani wani na ciki ka buɗe wani wani na ciki har sai sanda ka je ƙarshe. to su haka yanzu zai zama wuri ko kuma zai zama daga malam masallaci in ce maka mutum kaza mutum kaza amma ina son tabbatar maka da cewa idan aka yi hakuri insha Allah mu ga bincike zamu fito da ka'ida da kuma abubuwan da suka faru kwamar muhuyi magaji kenan shugaban hukumar yaƙi da rashawa ta jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya kuma ne lambu lambu da kai kai san Bawa mai tuwa ma Da ya hangi ala sun wanki. kowa su tura A gai da mahmud yanzu kuma za mu liƙa babban birnin tarayya Abuja domin jin yadda ake ciki game da dakatar da sakataren gwamnatin Najeriya Babacir David Lawal da kuma sanata Ali Indume da majalisar dattawa ta yi. Nasiru Adamu Hikaya gare ka. An samu mako biyu da dakatar da sakataren gwamnatin Najeriya Babace da David Lawal da kuma wata ɗaya da 'yan kwanaki tun dakatar da sanata Ali Indume da majalisar dattawa ta yi. Ga David Lawal dai bayan kammala wa'adin mako biyu na dakatarwa ba a dawo da shi mukaminsa ba ko ɗaukar wani mataki. Inda shi kuma Indume da majalisar ta nuna alamun dawo da shi bayan zanga-zangar 'yan mazaɓarsa da alamu zai share wata shida na dakatarwar. Dan tuni an naɗa sanata Suleiman Nazir ya jagoranci kwamitin indumin na lamuran hukumar zaɓe. Kwamitin majalisar dattawa ya fitar da rahotonsa na ƙarshe kan Babacir da samunsa da laifin karɓar tukwici fiye da naira miliyan ɗari 500 daga kwangilolin arewa maso gabas. AA Lawan Wuba mukarrabin babacir ne da ke buƙatar sashen zartarwar ya gwale majalisa kan rahota. Gwamnatin Najeriya ta dawo da mutumin nan aikinsa ya ci gaba da aikinsa domin mutum ne mai aƙida irin na shi shugaban kasa. Kuma da irin shi a gwamnati ko ko a kusa da shugaban kasa ba alheri ba ne. Amma AA ai kana jin mutane suna yaba wa gwamnatin saboda matakin ma dakatar da shi da ta yi ba ma kora ba a wannan lokacin. duk wanda ka ga yana farin ciki to ba bukatan ci gaban arewa yake ba bukatan yadda za a yi a fitar da kuɗi ya samu ne don in ba tare da irin su ba masu aƙida irin nashi ba zai iya aiki har ya kasance ya kawo mutanen arewa abun da suke bukata ba a namu karamin basira ba mu gan meye ne mutumin nan yayi ba akwai wa'inda suke da laifuffuka da dama a ƙasar nan amma ba yi musu magana ba kuma ba a kama su da laifin kuma ba bincike ne za a yi a cire zargin da ake yi dama ba laifin da yi ballantana a ce an kore shi to yanzu an waye gari an kore kore shi za ku je a ranku za mu ji bakin ciki mu yi talla an kore shi akan gaskiyansa duk mutumin da kuma aka kore shi akan gaskiyansa so za ga illar illar ne za a iya kawo wanda za a yi kukansa ko ko wanda za a yi dana sani da shi kan sanata indume dai sanatan ya ce zuwa yanzu bai san laifin da ya yi aka dakatar da shi ba da haka baya buƙatar neman ahuwa ku za mu kai kuma za mu da za a samu sulhu shi undume ya dawo cikin majalisa Nan Martina baya ne inda sanata Binta Masi ke ba da albishir na yiwuwar dawo da indumin Dan Arewa maso gabas Saliba Kwaro da Maturu na kira ga majalisar ta sauya matsaya. farfado da arewa maso gabashin Najeriya shine dalilin mu cewa muna so wannan bawan Allah ya dawo majalisa ya ci gaba da gudunmawar da yake bawa yan arewa maso gabashin Najeriya. Eh Sani Bakoro sauran ai akwai sauran yan majalisar dattawa da ke wannan gwagwarmayar wannan aikin hukumar Ali Indume kawai in baya nan me zai shafi wannan aikin. To abin da ya sa shi dan Borno State ne kuma yankinsa ne yafi kowane yanki shan wahala a arewa maso gabashin Najeriya. Saboda haka kaga idan yana majalisa zai taɓuka wani abu wadda zai ceto wannan arewa maso gabashin Najeriya daga irin halin da ya fada na tattalin arziki wadda mutane yanzu bara suke yi suke neman abincin da za su sa bakin su. Tun hawan gwamnatin APC a dubu biyu goma sha biyar kan mulki sashen zartarwa dakatar da mutum biyu Babacir da Oke majalisa mata dakatar da biyu sanata Indume da mumin Jibrin an yi can jaras kenan wajen ɗaukar mataki. Nasura da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya. Mu yi komai yana ganin mu mu yi roƙon shi haɗa kanmu shi kawo sauki shi haɗa kanmu ci gaban rayuwa shi bamu shi wani ne masani ne addu'a kun shi sai mu kara jalla samu yi To madalla da gai da Nasiru har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogonmu ke cewa karfe ɗaya da minti goma sha bakwai na dare. Ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. abin da ita yarinyar ta faɗa yar shekara uku ita ta ce eh babanta ya danne ta gaskiya ban yi ba a tunanina ni ban san wanda ya taɓa yarin nan ba a hakika an samu saga daga karkashin yarinyar nan da ya zo yana magana na ce a cikin gida ko nawa ne ko biyu ne ko akwai wani da kuke zaune tare da shi sai ya ce mana a Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon jiya muka yi sallama tare da neman matakin da kuke gani ya kamata a ɗauka domin shawo kan fyaɗe da ake yawan yi wa ƙananan yara a arewacin Najeriya. To kamar abin takaicin da ya faru a jihar Katsina da muka kawo muku makon jiya. A yau muna jihar Niger inda a nan ma ake zargin wani magidanci da yi wa 'yar agolarsa 'yar shekaru uku fyaɗe ko da yake ya musanta aikata wannan laifi. Ga bayanin da mahaifin yarinyar Malam Abubakar Isa ya yi wa wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari. Ko da aka kawo min yarinya, ko da zan samu labarin kwana uku na ɗauki yarinya aka kai ta asibiti. A hakika an samu saga daga karkashin yarinyar nan. Kuma da ya zo yana magana na ce ya an mata. sai na zo na ce to maganan da ka zo da shi ba shi za ka zo mana da shi ba domin duk abin da ya kasance ga yarinya tunda tana hannunka kai ne ka jin mata a cikin gida ko nawa ne ko biyu ne ko akwai wani da kuke zaune tare da shi sai ya ce mana a to tunda matsala ta zo ta shiga da wannan a karkashin yarinyar nan babu wanda ya kawo wannan matsala kai amma abin da ne nake so inda tun jiya ka zo din ka bani bayyane aka je aka dubi lafiyan yarinya aka ga da cewa wani abu bai cutar da ita daga ciki ba da wannan magana na riga na kashe ta amma duk da haka za a je a binkici wannan yarinya in babu wani matsala to magana ta mutu amma muddin inda matsala ne domin saboda in babba har ya kwanta da yariyan da bata kai min minzali ba to duk lokaci ko in dai ta yi girmanta matsala zai zo ya dinga binta har ya zama ta lallura har illa masha Allah na ce to idan har aka binkita babu wannan matsala to babu wani damu amma da matsala to ka yi tarshimiyar yarinyar nan ka yi mata magani har ta zo ta samu lafiya amma lokacin shi me ce maka to a lokacin da muka da rabu da shi haka ya ansa cewa shi ne yayi eh, ya ansa da cewa hakika haka nan ne amma insha Allah zai je ya mayar ma wato kakan yarinya kuɗin da ya kashe wani ansa wanda nake so in fahimta anan an sawa cewa shi ne mata rauni zai mata magani ko ko dai ansa zai mata magani ne kawai a hakika ya ansa domin babu gaddama tunda yarinya daga karkashin shi take kaga babu wani gaddama daga cikin wannan al'amura ya ansa cewa shi ne ya yi mata rauni a haka hankurin da ya bada kenan ya ba ku hakuri eh hakika ya bada hankuri ya ce me kenan ya ce mu ya yahe mashi na ce to wuri na magana ta kare amma lafiyan yarinya nake so amma ba ku yahe mai baɗin kenan eh, eh wannan magana ba ni na zo da ita ba ko ba gaskiya ba ni ma an neme ni ne so wanda ya zo da ita uwa ne domin ita tana da hakkinta da za ta bi hakkin nata domin saboda wanda ke da 'ya'ya haifa to kuma 'yan nan a ce mijin da ke aurenta ya yi kwanciya da ita shi ya za ta dinga kallon shi kaga za ta kalle shi da wani manufa kai ne uban yarinyar nan yanzu me kake so a yanzu ito a hakika ne dai a nawa dai manufata ina son a dubi yannan hukunci yadda ya dace akan al'amuran nasa a yi masa ta shari'a amma kai ma ka yadda cewa tabbas ya aikata wannan eh to a hakika da na ga wannan ciwon kaga za a yadda da haka tun da ba a kawo wannan wanda ya jin ba kaga yadda na kenan ya shiga amma da kama an kawo wanda ya jin mata kaga ban yadda da cewa shi bane. ne kuwa a nasa bayanin Malam Bawa Kundu wanda ake zargi da yi wa 'yar agola sa'ib shekaru uku fyaɗe ya musanta aikata laifin tare da zargin matarsa da ƙulla masa shiri. To sai dai za mu nemi gafara domin ba lallai ne bisa al'ada a yi irin waɗannan bayanai ɓalo-ɓalo ba, amma babu makawa idan ana so a ji nasa ɓangaren ga bayanin nasa. Gaskiya ban yi ba. Abin da ya faru ita ko da ta aiki ta samu ganin yarinta hakanan. ka gani mijinta ban sani ba sannan da ni ban sani ba sai ta tashi kaji ma yau ta ce kwana uku to ni a gidan da ta ce ma wai na fita ɗakin nan ɗakin nan nike har gari ya waye sannan kuma kaji ta ce yau kwana uku to da kwana uku na yi ni kuma ina nike a gidan nike kuma yariyan ga kulliyomin ko bugunta ta yi ma yariyan sai na taso mata da faɗa ce mata haba ki bugun yariyan ga ni shi yasa ban son a kawo yariyan da ba an haife ta nan gidan ba saboda bugu shikenan shine ina ma cewa zan gaya ma uban auren sai wanga magana ya zo ka nemi kai amfani da ita takiya e eh, lokacin na nemi ta in yi amfani da ita taki da taki kuma sai na ji bol ya zo mani sai na kewaya kewaya wanda na kewaya sai ita ta fita da ta fita din nan sai ni da na zo na ajiye buta sannan sai na bi da na bi ta na ga ta buɗe kofan zaure sai na ganta can da zan yi mata gani sai na ga za ta gangara za ta tafi sai na dawo na rufe na zaurin sai na fito ta can ce wance a ah, muke faruwa ne ce a ah, ta yi shiru amma lokacin ita karamar yarinyar tana ina a tana tana nan gado ba wanda ya taɓa ta shikenan sai na ce marto wai fatiki yi mamu menene ke faruwa ne ki gaya min daga zuwa biki an je an dawo sannan sai ki taman da kaya cewa ba zan yi amfani da ke ba ki haƙuri mu shiga sai muka nan lallabo da ita muka shigo da muka shigo kuma cewa to shikenan na ga ya fi ma hakan ga mu kwanta kai a a nan ɗakin ta a ɗakin ta ne ba ma a ɗan uwan ta je biki ita ma amma ita ta ce ba ɗakin ka kwana ba ɗakin ta nike ai na nime ta da kwana ne sai ta ki kaga daga nan sai ta hito eh ni na hito amma ku uku kuka kwana ɗakin guda ke da yarinyar da ita da da yaro nan da aka haifa ka gane ai to shine kuma daga nan na lallabo ta yanda na ce maka na lallabo ta sai muka shiga muka kwanta amma bayanan da su hukumomi suka nuna nan cewa ka amsa laifinka kayi ya aka ka canza magana ni mm. a'a an anshi ban ce ma kowa na anshi laifi ba saboda abin da baka yi ba ba za ka ansa ba ko anda muka yi magana a can wajensu na ce masu ni dai in dai kasafin wanci ta yi man Allah ya isa mai in kuma ni na yi na ɓoye Allah zai isa mata. a Ina a can shi ya fara ce cewa eh, tun da ya ji maganan jiyan da na zo da ya san ni ne ai da ban dawo ba maganan ga ya bashi tunda ya riga ya gane ko menene to tunda ni ma da na zo din na ce ba zan wuce ba sai an nemi yariyan ga na san lafiyan me yake faruwa da ita to sannan sai suka ce ba kuɗi uban auren ya ce a wuce wannan duk ba matsala duk abin da aka yi za mu gaya maka to shi kenan ina can kasuwa sai na ga takardan da takardan ya zo shine muna cikin karanta takardan sai ga wayan shi ya ce e, kakka ga takardan nan ka sa damuwa a maka zo gobe duk komi zai yi ne tun da na zo shi wanga tsohon mijin sai ya ce a shi ai da ya san cewa ni na zo jiya da ai magana a kare tun jiya amma tun bai sani ba shine na zo yau to ai shi ya bar magana nan tun jiya ita wannan yarinyar ga ta da rauni dai al'auranta kai a tunanin ka waye mata yawwa a tunanina ni ban san wanda ya taba yarin nan ba tun gaskiya ba dai kuna ba dai gaskiya kuke so ba to ni a sani na dai yanzu ba zan ce waye ya taba yarin nan ba ka gani a gabana aka yi abun kuma ban sani ba a gaban ka aka yi me kenan eh, shi wannan aidiyan a wajena take ai to kaga ban san ko me ya faru da yari ba ka zargin kowa a ni ban zargin kowa to haka nan ciwon ya faɗo mata kenan to ai yanzu dada wannan sai ne sai gaibi sai Allah ka gani to za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu domin gano mai gaskiya a wannan lamarin muna kuma godiya ga wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin yanzu a madadinsa da kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi don su muke, ashe mu maza bayin muke. To Allah ya kyauta, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Falasɗinu Mahmud Abbas sun ɗau alkawari a jiya laraba a fadar white house game da cimma matakan diflomasiyya wurin kawo zaman lafiya a gabas ta tsakiya shugaba trump ya ce ya kamata falasɗinawa da isra'ila su yi aiki tare kuma ya ƙara da cewa yana sha'awar ya zama mai shiga tsakanin su kuma ya kasance wato wanda zai sasanta a tabbatar da zaman lafiya shugaba trump ya ce gabaki ɗin rayuwansa ya fahimci sulhu mafi wahala shine sulhu da tsakanin wato isra'ila da palestino ya ce to bari mu duba ko yalla za mu samu nasara a wannan karo da yake jawabi tare da shugaban amurka a zauren taro na manema labarai na roosevelt abbas ya faɗa da harshen larabci yana cewa yana kyautar zaton ɓangarorin guda biyu ƙarƙashin jagoranci mai ƙarfin hali irin na shugaba trump da kuma wato ƙwarewarsa wajen shiga tsakani za a cimma yarjejeniyar zaman lafiya mai tarihi shugaban hukumar leƙen hukumar manyan laifuka na wato amurka ta fbi Josh, eh, james comey ya ce yakan damu idan ya yi tunanin cewa yana yiwuwa hukumarsa ta yi tasiri a cin zaben shugaban ƙasa na amurka wadda shugaba donald trump ya yi sanadiyar sake bude bincike game da yadda 'yar takarar shugaban kasa ta jam'iyyar democrat hillary clinton ta yi da bayanan sakonnin imel din gwamnati a lokacin da take sakatariyar harkokin wajen kasar. a gaishe ka kafin mu sallama muna taya mai martaba sarkin shalan alhaji abdullahi isa da son na biyu murna bashi sandan girma a masarauta mai daraja ta daya wadda mai girma gwamnan jihar adamawa sanata muhammad umar jibril bindo zai bayar a ranar Asabar mai zuwa idan Allah ya kai mu, Allah ya taimai martaba ruko. Masu mu a nan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba koma Makeri wanda ya taya na gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya haɗa shirin da bada umarni da ma injiniyan mu na yau Jimi. Nisar Fil Hashin Gumel ke cewa sai an jima kaɗan. Salamu alaikum.